a kokarin da gwamnatin shugaba muhammadu buhari take na tabbatar da an ɗora alƙibla ta yaƙi da cin hanci da rashawa ya zama kan daidai ba tare da yawan samun badakala da ake zargin shugabannin kwamitoci da ke yaƙi da matsalar ta cin hanci da rashawa ya ci gaba da yin katutu a gwamnatin ba da ranar nan shugaba muhammadu buhari ya ba da umarnin rushe kwamitin na bincike cin hanci da rashawa da kwato dukiyoyi ko kadarorin gwamnatin najeriya da ke karkashin jagorancin mr okoy obana obla wanda shugaban muhammadu buhari ya ce nan take ministan shari'a kuma babban lauya na gwamnatin kasar ya karbe ayyukan wannan kwamiti ya rusa su kuma ya tabbatar da an kammala duk wasu bincike-bincike da aka fara ba tare da wani bata lokaci ba kamar yadda sanarwar da mr feni adishina mai ba shugaba muhammadu buhari shawara akan yada labarai ta bayyana shugaban ya bukaci a gaggauta kawo mai cikakken rahoto akan kwamitin binciken da ya nada domin a gano ko a binciko badakalar da ake zargin mr Okoye obuna obula da aikatawa a lokacin da yake rike da wannan mukamin wanda aka zargi cewa ko da yaro da cike kan dukiyoyin jama'a ko ƙaddarorinsu ko kuma hada baki da waɗanda ke da kaddarorin domin a yi badakala ta da gwamnati ba za ta ci more wannan wannan ayyuka da wannan kwamiti nashi aka ce ya yi ba to da yake kungiyar nan ta Transparency International mai fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa da ƙasa ta daɗe tana matsa lamba ga shugaban Muhammadu Buhari ya ɗauki mataki akan badakalar da ake zargin shugabannin fannonin yaƙi da cin hanci da rashawa na ƙasar ke aikatawa na tuntuɓi shugaban wannan kungiyar wato Malam Awwal Musa Rafsanjani domin in ji martanin da za su maida akan wannan matsayi da shuma Muhammadu Buhari ya ɗauka a yanzu. Saboda wannan kwamiti da dama 'yan Najeriya suna ga cewa akwai abin da ike faruwa wanda 'yan ƙasa ba su sani ba kuma ba a gaya musu abin da ke faruwa kamar wajen misali kwato kadarorin waɗanda ake ganin sun lalinci ko kuma sun sa cikin ƙasa amma idan an kwato ba a san yadda ake tafi da waɗannan kadarori ba kuma ba a san waɗanda suke karɓa ba saboda haka akwai wannan matsala matsalar ta biyu kuma shine akwai jami'u kala-kala kamar efcc ictc da police da sauran hukumomi suna da duk irin waɗannan aikace-aikace na kwato kadarorin jama'a amma babu wani bayani da 'yan kasa ake basu akan yadda ake kwato kadarorin 'yan ƙasa musamman ga waɗanda ake ganin cewa sun ci amanar ƙasa sa'annan ga babban zargi da ake yi na kan cewa wasu kadorin idan an kwato wato ana kamar ta sace su shi da kansa shugaban wannan hukuma ana zargin cewa akwai cin hanci da rashawa a cikin al'amuransu da kuma safiken boge a gare shi saboda haka duk waɗannan ya sa 'yan najeriya sun fitar da wani kauna ko kuma imani ga cewa wannan hukuma tana da wani muhimmanci a najeriya awal musa rafsanjani kenan shugaban kungiyar transparency international mai yaƙi da cin hanci da rashawa na ƙasa da ƙasa a tattauna da ne da shi a abuja umar faruk musa mur amurka a abuja najeriya